a yi haƙuri wallahi duk wanda ya taɓa addini to dole a taɓa shi duk wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai da wata ƙimar da za mu tsallake shi wallahi ta shi za mu yanzu malamin da ya ɗauko ayar fanki huma, tsaba minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba ya fassara ta fassarar da duk duniya ba a taɓa yin wannan fassarar ba babu tafsirin duniya billahi la ilaha illa huwa da zaka koma ka samu wannan tafsirin da yayi kuma a ja baki a yi shuru saboda ɗan ƙungiyanmu ne to yanzu kuma musamman shugabannin ƙungiya na national aiki ya ganku don ku ne ku fito ku barranta ku nuna kuɓutakku daga wannan mummunar magana da malam abbas je gayayi magana ce ta ilhadi magana ce da za ta kai mutum ya zuwa ga fita addinin musulunci a lura ban face shi mulhidi ba ne ban ce ya fita daga addinin musulunci ba amma dai wa'annan maganganun irin wannan maganganun a dangana ma manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi in mutum ya yi su da ilimi kuma ya ƙi yadda cewa ya yi kuskure ya tuban ma Allah ya ba al'ummar musulmi haƙuri billahi la ilaha illa wa bai da wata kima a musulunci maganganu ne na ilhadi wai fanki ma qabalakum minan nisa'i ka fassara da cewa wai samari in ba ku da kuɗin auren matan da kuke so to ku auri sa'annin uwayenku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da bai da kuɗin aure sai ya auri Khadija wadda ta girme shi sa'ar mahaifiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ina ya samo wannan fassarar fa abin da take nuni zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ba dan yana son ta ba dole ta sa ya aure ta kuma wallahi wannan magana ƙarya ce wallahi ƙarya yayi ƙarya ya yi kuma ya fassara ƙura'ani da son zuciya ya yi muku zafi sai an faɗa don dai ƙimarsa ba ta kai takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake sanna na khadija aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ban taɓa kishin mace a duniya irin yadda nake kishin khadija alhalin ko zama bai haɗa mu ba don sai bayan ta bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri aisha ta ce amma yadda annabi sallallahu ke yawan ambatanta ke yawan ambatanta ban taba kishin iyama ce irin ta ba ta ce kai har wata ran na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulallah wai dan me kake damun kanka akan matar da ta riga ta mutu kasusuwansa tun rube kuma Allah ya musanya maka da wadda ta fita annabi ya ce wallahi Allah bai musanya mun da wadda ta fita ba hadisi ingantacce annabi ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam da ka ce wai annabi ya aure ta ba dan yana son ta ba wallahi ƙarya kake ku yi haƙuri in ta muku nauyi amma wallahi nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mana kowa ya fi mana komai a rayuwarmu kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam akan yanka akuya a gidan mu ya raba ta rabi ya diba ya ce wannan a aika wa ƙawayen Khadija mutunta su yake yace wata tace wata ran wata mata ta shigo Na ga yadda annabi ya tashi ya tarbe ta yana mutunta ta yana girmama ta yi ta mamaki sai da ta wuce nake tambaya to wai wannan wace ce naga kana mata haka sai ai kawar Khadija ce kawar Khadija ce ita ce zaka ce wai annabi ya aure ta ba dan yana son ta ba saboda kana bakin makaryaci ko kuka yi shiru musamman kungiyar izala ta yi shiru akan bannar da yake yi ai ba wannan ba shi kadai ne bannar da yake yi ba ba yana da wata sallah da suke yi ba duk talata ne ko duk laraba wai ita salatu wane ne salatu salatu tasbihi ne ko ba ma salatu tasbihi ba tana da wani suna duk ranar talata ko laraba nake jin ake yin ta yawmus sala wallahi bid'a ce ina ya samo ta ga kuma wani abu yawmus tasbih duka ho annan bid'o'in kun sani wallahi malam abbas ya gaina ta raya su kuma wallahi sun wasu. sun cika garin jega in ba ku sani ba ku sani kar ku ce an yi zafi an eh dole mu faɗi gaskiya dole mu faɗi gaskiya wannan shine adalci in ba ya komo ya janye waɗannan miyagun maganganun da ya faɗa billahi la ilaha illa huwa baya cikin layin ahlus sunna baya cikin layin ahlus sunna kuma bai iya kare kanshi a wa'annan wannan tabargazar da yake yi maganganun da ya faɗa ko ma ka saurare su wasunsu fa sun fi muni fiye da wasu da Abdul Jabbar ya faɗa dubi da yace wai sanda ya samu kuɗin aure kuma sai ya auri yarinya ya shekara shida yarinya ya shekara shida ma sai da ya tafi wurin abokinsa don in ba abokinsa ba ba wanda zai yadda ya bashi ya auri yarinya ya shekara shida haka fa ya faɗa don Allah a ina ya samu wannan wannan ba cin mutunci bane wannan ba cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane kuma a ce wai annabi bai da kuɗin aure ba mai kama masa haba haba dattijo mu dai muna mika sako zuwa gare cewa ya ji tsoron Allah ya komo ya warware wa'annan maganganun kuma ya tuban ma Allah kuma ya ba ahlus sunna hakuri so kuma shugabannin ƙungiya na national wajibin su ne wallahi su dauki mataki a kansa ba irin wannan bane za a ce wai shugaban majalisar malamai sai dai shugaban majalisar rudu wallahi sai dai shugaban majalisar rudu don wannan rudu ne kuma idan yana taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa billahi alladhi la ilaha illa huwa zamu taba shi tabin da wallahi ba za mu bar masa gashi a kaba. ba za mu bar shi da gashi a kaba. ba wannan sako ne kade wannan ba raddi bane zuwa gare shi tambihi ne da tunatarwa in kuskure yayi in subutar baki ne ya fito ya tuba ya bayyana kuma kun san inda matsalar take akan mimbari ya faɗa to tuba na malamai Allah ya faɗi ka'idar yadda malami zai tuba illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu guda uku ne wallahi in bai yi wannan ba akwai saura illal ladina tabu sai ya komo ya tuba tsakaninsa da Allah wa aslahu ya gyara bannar da yayi ɗaliban da ya musu wannan karatun suna kabbara suna dariya dan wawanci a soki manzon Allah wai kana dariya kana kabbara saboda takwalci in ba tokkwali ba a faɗi wannan ƙazamtacciyar maganar a janibin manzo sallallahu alaihi wasallam kana da abin dariya in mahaifinka ne aka faɗa ma haka kana yin dariya to sai ya tuba wa aslahu kuma ya jara bannar da yayi wa bayyanu kuma ya hau minbari ya bayyana ya bayyana tubansa ya bayyana jaransa kowa ya je a matsayinsa malami in yayi haka tubansa ya yi. in ba haka ba akwai matsala to ƴan uwa mu mu koma wannan sako ne a takaice ina fata kuma Allah ya sa saƙon ya kai kunnensa dan na san yana da wasu tsigerin yara marasa kunya in banda zagi ba abin da suka iya to shi addinin musulunci ba maganar zagi maganar dalili ne cikin su akwai wanda zai iya kare maganar da ya faɗa dan shi kila Kabiru ne zai ce bai iya zama da yara to ya turo tsigerin da ya yarda da su su zo mu zauna da su su ba da kariya in kuma shi zai ba da dama wallahi mu shirye muke mu zauna da shi ya kare kansa kuma ya kare wannan salatu da suke salatu wane ne yawmu sala ina aka samu ta yawmu tasbih ya kare da hadisi da aya ina ya samu su in ba haka ba wallahi bid'a yake kuma akan bid'a yake ku yi hakuri yau na ce malamin ku dan bid'a ne wannan shine adalci wannan shine adalci jai